tambura na naɗin turaki na kaza sanatan tambu ne abba ali gwarzon da bai da sha abba ali a matsayin furafin katsina Turakin Katsina shine matsayin da aka nada sanata Abba Ali a ranar Asabar 22 ga watan Janairu shekarar 2022. Rana warware alkafa yana sa masa a gaban 'yan majalisar karaga ƙaura 'yan daga galadima turbi akwai kuma sanata ta zirga. Sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumini Kabir Usman wanda ya kasance ɗalibi a wajen sanata Abba Ali ne ya naɗa shi a matsayin turakin Katsina. Gani yanzu ne shi, gani wake turakin muku Turakin A fadar ta sarkin da ke ƙofar Soro a jihar ta Katsina. Sanata Abba Ali turakin Katsina wanda a yanzu haka yana da yara goma sha tara, jikoki da 122, 'ya'yan jikoki 21 kamar yadda ya bayyana a wajen taron sada zumunci a ranar jajiberin naɗin sarautar tasa. I thank my God for keeping me alive. Um, You will be surprised to hear that I have three wives. I have 19 children alive. I have 122 grandchildren. I have 21 grand grandchildren. So my wish is to see them. We build a nation that will be beneficial for their life. So that's why we still hang on. Babban ɗan kasuwa ne, malami ne kuma ɗan siyasa ne. Sanata Abba Ali ya kasance ɗan majalisar dattawan Najeriya a shekarar 1979 zuwa 1983 wanda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin membobin kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC ta ƙasa. Yan yi ba naɗi na turaki Allah ya ƙara ɗaukaka. Shugaba na FJSC mulkin ka babu baraka. Ka rike amana tilas ma na bayyana haka. Wasu addu'a suke, wasu na jinjina waɗansu kwasai. ayyukan da kai na kirki ta makaramu makajina abba ali ga addu'ar mu allah ya ƙara lafiya dan na girmama ka a waka tina na sanya kafiya ito ne na shirin haka zan yi wakar na ɗinka babu batun sanya sanata ya cancanta ta sa sarkinmu na katsi na manadi turaki ake kasa alkyar baga sanata abba ali ya gaji sarautar ne a wajen mahaifinsa al'ummar jihar katsina abokan arziki takwarorinsa a harkokin siyasa ɗaliban shi aminan shi 'ya'yan shi jikokinsa sun bayyana mutuƙar farin cikinsu a wannan ranar ta bikin naɗin sarautar inda suka bayyana matsayin turakin Katsina da abu ne da ya cancanci Sanata Abba Ali kuma ba a yi zaben tumin dare ba. Ban taɓa samun farin cikin da na samu a rayuwata ba irin wannan. Ina mashi addu'a Allah ya taya shi riko ya ba shi ikon yin jagora na kwarai. Ina fata ina mana addu'a da fatan Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da juna. Kuma Allah ya ba mu ikon kau da kai ga dukkan wani abin da zai je ya dawo. mu kuma a matsayin mu na 'ya'ya muna son mu yi abin da zai kwantar mashi da hankali inda muka ga za a tafi ba daidai ba muna fata ni ko ɗaya daga cikin 'yan uwana wanda ya gani ya ba mu shawara mu haɗu mu ba shi shawara cewa a gyara kaza. Mahina duk abin da zan ce dai cikin iko Allah na san shi mutum ne mai gaskiya da riƙon amana fil azal da muka tashi shawarar zan ƙara bashi sai ya ƙara haƙuri da jama'a yanzu nauyi ya kara hawan shi dole ya ƙara samun eh, nauyin mutane nauyin ba kamar da ba yanzu ya yi dobul mazanci. Ramna rana ta tafan ciki muna ganin muna dare baban mahaifin ya gaji mahaifin shi ma kuma alhamdulillah babban farin cikin shi ne yawan jama'a da muka gani suna ta a murna tun kafin yanzu daga lokacin da aka sanar cewa an ba shi turaki yau Allah kai mu sun ce nauyi ne Allah ya mashi to kuma Allah bai maka nauyin da baka muna muna muna muna mashi fatan alheri cewa nauyin da yake ya ƙara ya ƙara I know he's going to do it because he's the kind of person that is kind, he's generous, he loves people, and he's willing to do anything to anyone, whether you are his you are related to him or you are not. So we don't have any problem about this Tabanin because we know that he's going to do it. That's why they choose him to give him. Banda sarauta ce ta gida ta mahaifin shi na san kowa ba zai manta da irin bayanai da mai martaba sarkin katsina ya faɗa ba cewa sanata abba ali shi ya tarbiyyantar da shi a matsayin shi na malamin shi kuma ya yi imani har ga allah irin kyawawan ɗabi'u da yake da shi da son ci gaban ƙasa da son ci gaban al'umma da kuma yin tsayin daka wajen ganin an yi daidai yana cikin babban dalilai da ya sanya aka ba shi wannan sarauta. katsina middle school muka haɗu da sanata 1953 yau shekara 69 abin da ya kamata haƙuri yake da shi dama sai in ce ya ƙara haƙuri tunda wani nauyi ne ya sake hawan shi wanda da ba shi yanzu ya zo ga nauyi ya haushi ga da iyali da yawa kuma ga da shekaru saboda aka duk waɗannan abubuwa to sai an yi haƙuri an yi tunani in Allah da in an yi haƙuri to za a samu alheri Kiraki ɗan kiraki sanata abba ali isiyaku Tiraki ɗan tiraki sanata abba Ali ɗan isiyaku. Tiraki ɗan tiraki sabon tiraki sanata abba Ali ɗan isiyaku. Tiraki ɗan tiraki sanata abu Ali ɗan Isiya. Daraktan gudanarwa na jam'iyyar APC ta ƙasa Alhaji Abubakar Khalid Suleiman, gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari tare da mataimakinsa, shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmad Lawan ministan sufuri na najeriya dr hadi sirika sanata ahmad kaita sanata bello mandiya Sanata Barau Jibrin, kwamishinoni da 'yan majalisun Najeriya daga jihohi daban-daban da ma sauransu. For all what state has done for his community, for his state and the country, I think it's a highly deserved honor. Senator Abali is like a father to us. He has nurtured some of us, even as a Katsina, to be good leader. And my advice to him is he will continue in that stride. Spectacular event, and I can see from the expression in their, on their faces, everybody is happy to, to identify with this event. Said should continue the way he's living that attracted, you know, a lot of people, a lot of goodwill. He has to continue. He's a man of peace, and he's a man that wants peace. So he should continue, work for peace peace in the state, peace in the nation, is a man with enormous clout. Wannan nauyi da ya samu kansa a kai, Allah Ubangiji ya bashi ikon daukawa. Lagasi da mahaifinsa ya bari Allah ya bashi ikon yinta ya kuma dora a kanta. Turakin Katsina is a double-edged sword as far as I'm concerned. He is a father and my in-law. And I also remember through him I got to know the profound distinction between intelligence and wisdom. We say Alhamdulillah thousandfold. The trachea on board, we are really going to see the difference. It's the beginning of a new dawn. Allah ya sa ya zamana ya yi amfani da wannan abin ya zama alheri ga mutane. Na farko dai abin da sarkin Katsina ya yi mishi mai martaba muna godiya domin ya amsa da cewar Senator Abba Ali mutum ne na kwarai wanda ya cancanci masarautar Katsina ta jashi a jika a wannan babban mukami na turakin Katsina. Babban mukami ne mai martaba mai daraja. A irin matsayi da shekaru nasu sai dai su su ba mu shawara mu na baya. Saboda babu abin da Allah bai bashi ba. Ya bashi ilimin addinin musulunci, ya bashi na boko, ya yi aiki, ya koyar, ya yi wa mutane tarbiyya ɗalibai to kun ga kenan ɗalibansa ma sun zama nagari to mu ma ɗaliban halayensa ne saboda haka muna fatan Allah muna roƙonka ka samu zama nagari kamar da yadda zama nagari ɗalibansa suka zama nagari har sarkin ka tsana mai martaba ya ɗauko shi ba shi wannan mukami bayan da aka kammala naɗin sarauta sanata Abba Ali ya yi kira ga shugabanni da dattawa na jam'iyyar siyasa daban-daban a Najeriya da su ba da damar ɗaukaka jam'iyyar siyasa a kan 'ya'yan jam'iyyar domin samun ci gaban dimokuraɗiyya a ƙasar, kasancewar zaben 2023 na gabatowa. A cewarsa, yanayin da ake barin ɗaiɗaikun mutane su kere ma jam'iyyun siyasa koma baya ne ga demokaraɗiyya. Duk da cewa demokaraɗiyya ta zo ta kafu ne a Najeriya, ya kamata jigogin jam'iyyar su bar jam'iyyar ta samu rinjaye a kan 'ya'yan jam'iyyar tata. Turakin Katsina ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya da na jihohi sun zafafa ƙoƙarinsu wajen murƙushe 'yan ta'adda a jihar Katsina da ma sauran sassan yankunan ƙasar da 'yan ta'adda suka addaba. a ƙoƙarin da suke yi a halin yanzu da kuma jajircewar da jami'an tsaro ke yi ba da jimawa ba za a murƙushe ta'addanci a dukkan sassa daban-daban na ƙasar inda ya ƙara da cewa bai kamata mu ƙasa a gwiwa wajen yaɗa dukkan wani labari da ya shafi ta'addanci ga hukuma ba domin kauda ɓata gari a ƙasar. an yi masa rakiya zuwa gida yayin da ya hau dokin girma cikin farin ciki da annashuwa. Allah ya ja da muna taya murna algaita tambura sai sarki algaita tambura sai sarki algaita tambura sai sarki tiraki an naɗa ka na sarki Allah ya ja da kwananka tirakin ka Makaɗa, maroƙa su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna farin cikin su. Tafi gaban ka Abba Ali, ba a faɗa da Abba Ali, gashi namiji ne in mai tattali na bai san sauna. Masha gaban ka ya faɗi, ma ta zarta kai maɗi, halin cika da kyawun mulki, ki mata ba hangen sai maiki. Jigon kasa a gaishe ka, da tijame minan kirki. mata suke da wankan biki suna sai akwai tamkar ka eh. ko an shiri in baka da sake ah. in baka sai shirin ya kwance kakan tiraki me Allah tirakin eh. katsina sha girma mun je suna mun je fada na abun alheri mutan katsina mun zo ko farso da bani fili da za mu taka waka mai taken naɗin tiraki lallai ba za mu ƙararance ba ah. An ci, an sha, an kuma gabatar da wasanni na nishadantarwa a wajen taron cika ciki wato reception bayan da aka kammala naɗin sarautar. I never have any regret knowing him because he's a woman being that people will have loved to be mixing with. He's a very good man and I pray that God will give him long life and he will not die now because Kasina Emirates Nisim and Nigeria at large Nisim. He's a man of high integrity and he used to still stay firmly on the truth. I can do anything for him because I like somebody who has integrity. I like somebody who doesn't discriminate. I like somebody who stands firmly for the truth because me, I like truth. We are very happy to see Baba crowned this great honor. We're happy that the wealth of experience and institutional memory will be transferred to the younger ones through his leadership. So my advice is mentorship, ability to groom the younger ones, our future, the hope of this country and the world, to be able to pass on to them that qualities in him that led to this honor today, the Turaki of Kasina. for him to put them, shape them up, use his words of knowledge and experience to groom the future leaders. Ai baba ya wuce cancanta saboda dattijo ne shi wanda ba abin da ya sani sai kokarin yadda zai taimaki mutane ya taimaki matasa domin su samu ayyukan yi ya taimaki mata da 'yan uwa da abokan arziki a duk jihar katsina duk wanda ka an duk ko ina kake ka ji an ce baba ai kowa ya san shi al'ummar jihar katsina sun yaba wa sarkin katsina dr alhaji abdulmumin kabir usman wajen nada wanda ya cancanta tare da yi masa fatan allah ya taya shi riko da kuma fatan alkhairi Sanata Abba Ali wato turakin Katsina ya nuna farin cikinsa matuƙa inda ya miƙa saƙon gajiya da godiya tare da fatan Allah ya mai da dukkan jama'ar da suka halarci taron bikin naɗin sarautarsa gida lafiya. Duk wannan abubuwa ah, ni godiya nake ga Allah don shi ya bani damar duk irin waɗannan abubuwan da ya sanya har aka nima aka martaba ni aka bani wannan mukamin. saboda haka duk abin da nake yi na taimako na jama'a zan lullunka shi insha Allah ina godiya ga mai martaba sarkin katsina da ya gana cancanta in rike wannan mukami ya bani wannan kujera ba ta da nema ba kuma ina godiya ga Allah ga jama'a wadanda suka nuna ƙaunarsu da soyayya da nuna mana cewa wannan mukami da aka bani na cancance shi saboda haka babu kalmomin da zan amfani da su wanda zan nuna matsawar godiya kuma muna fata dukkan wanda ya taso daga wata ƙasa ko daga wani gari ya zo taya mu wannan murna ubangiji allah ya tsare su ya maida su gida lafiya kai da gadin tara ki sarautar manya daban da kankana alhaji abba mutum ne shi wanda bai da yasina yau magana ake ta da wakewa za ya zo da raguna dora ake ake fadi namu ko a shiga yana da kamar manya Ya ba ko da cikin dubu ka zama